Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba nan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na tafsirin ramadan daga nan za mu gabatar da shirin nan na afirka a yau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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Firaministan Haiti Ariel Henry ya yi murabus daga mukamansa a daidai lokacin da ƙasar ta ƙara tsunduma a rashin tabbas. Sojojin mamaya na Isra'ila sun hana musulmi da dama gudanar da ibada a masallacin Kudus. Wakilan gwamnatin Habasha da na yankin Tigray na tattaunawar aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da suka cimma a pretoria tun zuga labaran dalla-dalla firaministan haiti ariel henry ya yi murabus daga mukamansa a daidai lokacin da kasar ta kara tsunduma a rashin tabbas haiti ta shiga rudani ne sakamakon yadda kungiyoyin 'yan daba suka kwace iko da kusan kashi 80 zuwa 90 na babban birnin port-au-prince muna maraba da murabus ɗin firaminista ariel henry tare da kafa majalisar shugaban ƙasa ta riƙon kwarya da kuma naɗa firaminista na wucin gadi ina so in gode wa firaministan harry saboda hidimar da ya yi wa haiti da jajircewarsa ga al'ummar haiti kuma ina ku da ku yaba masa in ji muhammad irfan ali shugaban guyana a wani taron manema labarai kafin hakan dai kasashen caribbean sun gana a jamaica tare da wakilai daga majalisar ɗinkin duniya da kasashe da dama a ciki har da faransa da amurka don kokarin neman mafita a kasar ta haiti mai fama da tashe-tashen hankula na ƙungiyoyi da rikicin shugabanci an shafe makonni da dama ana gwabza faɗa tsakanin jami'an 'yan sanda da wasu gungun 'yan bindiga da ke kai hare-hare a wasu wurare masu muhimmanci da suka hada da fadar shugaban kasa da ofishin 'yan sanda da kuma gidajen yari a birnin port-au-prince sojojin isra'ila sun kama wani adadi mai yawa na palestinawa a kofar shiga masallacin al-aqsa a duk lokacin da aka fara azumtar watan ramadana a faɗin yankunan da aka mamaye rahotanni sun ce an hana matasan palestina gudanar da ibada a masallacin a ranar litinin ranar farko ta azumin watan ramadana ko a jajibirin watan ma an hana da yawa daga cikin matasan yin sallar magarba a cikin harabar masallacin dubban sojin isra'ila ne aka jibge a kan kananan titunan zuwa tsohon birnin na alkudus inda dubun dubatar masu ibada a kowace rana ke hallara a halin da ake ciki dai shugabannin kungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas sun yi kira ga palestinawa da su yi maci a masallacin a farkon watan ramadan kungiyar islamic jihad ta gargadi isra'ila da kada ta yi wasa da wuta bayan da gwamnatin kasar ta sanya dokar takaita shiga masallacin a cikin watan ramadana mai alfarma taron labarin kuma ma'aikatar lafiya ta jirin gaza ta bayyana cewa kashi 72 cikin 100 na waɗanda yakin gaza ya ritsa da su mata ne da kuma yara rahotanni sun rawaito ma'aikatar lafiya ta gaza na cewa har da isra'ila ta kai a cikin ƙasa a baya-bayan nan sun yi sanadin mutuwar mutane 67 wanda ya sanya adadin mamata ya haura zuwa 31,112 yayin da 72,760 suka jikata tun soma farmakin na isra'ila bayan har hamas na ranar 7 ga watan oktoba babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nanata ta ajiya litinin cewa akwai bukatar a gaggauta tsagaita wuta a yakin na gaza alfarmar watan ramadana a kuma zaki duk waɗanda ake garkuwa da su a yau an shiga watan ramadana mai alfarma lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke sulhu da haɗin kai amma kash shiga shi ana ci gaba da samun mace-mace da kai har-haren bamabamai a gaza in ji antonio guterres a halin yanzu dai duk da tattaunawar da aka yi a birnin alkahira na kasar masar tsakanin ranakun uku zuwa bakwai ga watan maris ba a samu sulhu tsakanin bangarorin ba shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya aike da sako na murnar shiga watan ramadana mai alfarma ga dukkan kasashen musulmi na duniya a cikin saƙon nasa shugaba ra'isi ya bayyana fatan cewa da albarkar wannan wata na ramadana za mu iya ɗaukar ƙwararren matakai na yaƙar zalunci da cin zarafi da 'yan mulkin mallaka suke yi musamman ma gwamnatin sahayoniya da ke cin karansu babu babbaka a kisan kare dangin da suke yi a gaza a iran yau talata ne aka soma azumtar watan ranar ramadana bayan hango jinjirin watan da yammacin jiya litinin kasashe irin su indonesia da malaysia ma yau ne aka tashi da azumin wakilan gwamnatin tarayyar habasha da hukumomin yankin tigray sun fara tattaunawa a addis ababa mai manufar aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da suka cimma a pretoria a can baya wace kuma ake fuskantar jinkiri wajen aiwatar da ita yarjejeniyar wadda aka sanya wa hannu tsakanin bangarorin biyu afirka ta kudu a cikin watan nuwamba na shekarar 2022 na da nufin samar da zaman lafiya a yankin na tigray biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin 'yan tawayen tplf da gwamnatin tarayya ta habasha da ya barke a watan nuwamba na shekarar 2020 matsalolin da aka fuskanta wajen aiwatar da yarjejeniyar sun haifar da ta da jijiyoyin wuya lamarin da ya sa kungiyar tarar afirka ta shiga tsakani domin samun maslaha yarjejeniyar pretoria ta tattauna kan batutuwa da suka hada da raba madafun iko cin gashin kan yankin da kuma kula da albarkatun kasa da nufin warware musabbabin rikicin ta hanyar yin shawarwari daban-daban shugaban rukon kwarya na gwamnatin tigray getachew reda ya sanar cewa ba za a sake yin wata ganawa da gwamnatin tarayyar habasha ba har sai an warware duk wasu batutuwa da suka sa a gaba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako da suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sanar da karshe mu jira a masana dangane da hakan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. adala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da tashar jiragen ruwa wacce gwamnatin ƙasar amurka ta ce za ta gina ko kuma take shirin ginawa a gabar tekun mediterranean da ke dab da garin rafa na yankin zirin gaza inda sojojin hamdukasar isra'ila suka tilasta wa falasina fiye da miliyan ɗaya neman mafaka a garin tun farko dai yahudawan sayoniya sun bayyana cewa manufarsu a yakin da suke fafatawa da falastinawa a zirin gaza ita ce korar falastinawa daga yankin zuwa yankin sina na kasar masar ta yadda zai zama ba wani ba falastine da zai rage a yankin daga nan yahudawan sayoniya za su yi abin da suka ga dama a cikin ƙasar falastinu da suka mamaye ba tare da tsangwama ba amma wannan dabarar taso ba ta sami nasara ba don yadda falastinawa a gaza suka ƙi neman shiga ƙasar masar daga garin rafa da kan iyakar kasashen biyu falastinawa a yankin gaza sun ƙi ficewa ko nuna alamun za su bar ƙasarsu wannan duk tare da cewa ya zuwa yanzu an kashe fiye da mutum dubu talatin da ɗaya daga cikinsu babu wani daga cikin falastinawa a gaza wanda yake son ƙasar masar ta buɗe masa ƙofar shiga yankin sina haka ma babu ba wanda ya je ƙofar rafa ya ce a buɗe masa hanya zuwa cikin ƙasar masar don ya tsira da ransa banda haka gwamnatin kasar masar ta ƙara gina katanga mai tsawo a kan iyakar ƙasashen biyu don tabbatar da cewa ba wani bafaransi tsine wanda ya shiga ƙasar ta masar ba tare da izini ba wa'annan al'amura dai sun rikita lissafin yahudawan da kuma ƙawayensu na ƙasashen yamma musamman amurka hatta ƙasashen larabawa wanda a ɓoye suke goma bayan jaksa isra'ila suna son haka ya faru amma bai faru ba wannan kuwa saboda juriya da kuma dage wanda falasinawa a gaza suka yi na cewa sai dai a kashe su a cikin ƙasarsu ba za su yadda su mutu a wata ƙasa ba a nan ne watakila kamar yadda yake bayyana a fili yahudawan sayoniya tare da haɗin kai da gwamnatin amurka suka shirya makirci don fitar da falastinawa daga yankin rafa mai yiwuwa zuwa tsibirin cyprus ta ruwan mediterranean sannan daga can a kai su duk inda za a kai su a duniya da haka kuma duk isra'ila za ta sami biyan bukata na korar falasina daga kasar su sannan ya zama babu wani balarabe a cikin kasar falasinu da aka mamaye ko kuma dai yankin zirin gaza a nan ne batun gina tashar jiragen ruwa wanda amurka take son ginawa da sunan kaiwa falasinawa agaji a kusa da garin rafa na yankin zirin gaza inda suke kashe su da yunwa da kuma makamai daga sama da ƙasa masana suna ganin wannan shine da sisan da amurka da hamdukasa isra'ila suke shiryawa a wannan tashar jiragen ruwan amma da sunan kaiwa falasinawa wa'anda suke kashewa agaji da alamun ruwa ya karewa ɗan kada wato gwamnatin hamdukasar isra'ila da amurka sun kasa cimma manufofinsu bayan kimanin kwanaki 160 da fara yaƙi a gazan kuma babu alamun wannan manufar za ta samu nan kusa kuma za ta samu gaba ɗaya da farko dai sun kashe falastina fiye da dubu talatin ya zuwa yanzu sun kori mafi yawansu zuwa kan iyaka da ƙasar masar wato garin rafa suna bin su sama da ƙasa suna kashewa dare da rana amma babu wani ba falastine wanda yake zuwa ta ƙofar rafa don ficewa daga ƙasar maganarsu kawai ita ce a tsaye da kisan kiyashin da ake masu a kuma ba su dama su koma gidajensu da aka rusa a arewacin gaza idan kuma ba haka ba to sai dai a ƙarasa su gaba ɗaya a cikin ƙasarsu masana sun bayyana cewa wannan shirin na tilasta falasɗinawa barin ƙasarsu yana kama da shirin da gwamnatin amurka ta yi a shekarar 1982 a ƙasar lebanon a lokacin da sojoji hamshin ƙasar isra'ila suka kutsa cikin ƙasar suka kashe dubban falastinawa a sansanoninsu da ke sabra da shatila a cikin ƙasar ta lebanon sannan suka kori dakarun plo na ƙungiyar falastinawa da ƙasar lebanon a nan ne amurka ta kwashe falastinawa kimanin dubu takwas ta mai da su ƙasar cyprus sannan daga baya ta kai wasunsu kasashen turai wasu kuma ta kai su ƙasar tunisia wasu kuma sauran kasashen larabawa don haka batun aika wa falasinawa a gaza abinci a yayin da idan amurka ita ce take ba da makamai a kashe su zancen banza ne kuma karya ce gaskiyar ita ce suna son kwashe su da ƙarfin tsiya zuwa wata ƙasa don ba wa hamshi ƙasar isra'ila daman ta yi abin da ta ga dama a gaza. masana sun bayyana cewa a cikin watanni kimanin shida da suka gabata wanda kuma ake fafatawa tsakanin sojojin amurkasar isra'ila da kuma mutanen gaza amurka ta sayar wa amurkasar isra'ila makamai fiye da sau 100 sannan kowannensu kimarsa ya fi dala amurka miliyan 100 ba wanda aka sani a cikin wannan sabakan sai guda biyu kacal wanda gwamnatin shugaba biden ta aika wa majalisar dokokin kasar a ka'idar sayarwa wata ƙasa makamai a ƙasa amurka dai shugaban ƙasa yana da damar sayar da makamai ga wata ƙasa idan su bai kai dala amurka miliyan 100 ba amma idan su ya fi haka to sai shugaban ƙasa ya miƙa majalisar dokokin ƙasar ta amince da hakan kafin sabakar ta tabbata amma abin da ya bayyana bayan fara yakin tufanul aksa shine gwamnatin shugaba biden ta saba wannan dokar sau da dama amma tun da hamshi kasar isra'ila ce bayan da majalisar dokokin kasar ta gano hakan ma har yanzu ba wanda ya tada maganar don haka idan ba don makaman amurka ba da gwamnati hamshi kasar isra'ila bata isa ta yaƙi ƙungiyar hamas ko ta kashe falastinawa a gaza kamar yadda take kashe su a halin yanzu ba don haka batun bawa falastinawa abinci ta hanyar gina tashar jiragen ruwa ƙarya ce akwai wata manufa a ƙasa don da da gaske ne suna son ba wa falasɗinawa agaji su buɗe ƙofar rafa mana ta kan iyaka da ƙasar masar wacce dubban motocin ɗaukan kaya suna jiran a basu damar su shigar da kayakin agaji zuwa zirin gaza don haka batun tashar jiragen ruwa a gaza don ba da agaji ga mutanen gaza ba gaskiya ba ne sai dai muna iya cewa gwamnatin shugaba biden ta kasa takura amurka kasar isra'ila ta tsaye da wuta don isar da kayakin agaji ga falasinawa amma kuma duk da haka wannan ba saɓani ba ne a tsakanin ƙasashen biyu dangane da falasinawa ba sai dai abin da suke so shine ƙara samun lokaci don aiwatar da ajandarsu ta korar falasinawa da ƙarfi daga ƙasarsu kuma lokaci kaɗan ne ya rage masu don wasu matsalolin suna iya tasowa su hana hakan faruwa musamman ma ganin yadda mutane a kasashen duniya da dama sun farka kan wannan babban zaluncin wanda ba a taɓa sa a tarihin biladama kan wata al'umma daga cikin al'ummu da suka gabata ba a wani bangaren kuma gwamnatin amurka tana zargin kasar masar da ba da dama a shigar da makamai zuwa gaza daga cikin kasar tare da taimakon kasar iran rasha da sauransu wasu sun bayyana cewa mayakan gaza suna amfani da makaman amurka a yakin da suke fafatawa da hamshi kasar isra'ila wanda ya nuna cewa gwamnatin ukraine tana da rauni wajen adana makaman da amurka ta bata a fafata wanda take da ƙasar rasha sai dai a halin yanzu lokaci ya rika ya kure masu don hatta manufar korar falastinawa daga gaza ta hanyar tashar jiragen ruwa yana iya shan ruwa ya kasa samun nasara a nan ne dai harbi kasar isra'ila da amurka su jira munanan labarai da za su ji ɗaya bayan ɗaya na cewa ƙarshen harbi kasar isra'ila ya zo kusa masu sauraro a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum warahmatullahi barakatuh. yanzu kuma ga shirin nan na tafsirin Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya. Wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا maulana أبي القاسم Mustapha Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna godiya bisa yadda ka ara mana wannan rayuwa kamar yau ne muka kasance a wannan lokaci muka fara tafsiri na wannan ramadan da ya gabata a waccan shekara to gashi Allah subhanahu ta'ala cikin yardarsa ya ara mana wannan rayuwa mun riski ramadan na wannan shekara da muke ciki ta 1445 hijiriya wanda ya yi daidai da shekara ta 2024 miladiya ubangiji muna roƙonka ka tabbatar da dugaduganmu cikin bauta maka a wannan wata na ramadana mai albarka kamar yadda muka sani ne a waccan shekarar da ta gabata mun kasance muna tafsiri ne na ayoyi ko kuma surorin da ke cikin juzi amma wanda har muka isa ga suratul asr to a daidai suratul asr ne ramadan ya zo ƙarshe a wancan shekara to cikin yarda allah subhanahu ta'ala za mu ɗora dangane da gurin da muka tsaya saboda muhimmancin da wannan juzi na amma yake da shi kamar yadda muka bayani cewa da yawa daga cikin musulmai da wannan juzi na amma ayoyin da ke cikinsa suke karantawa ko kuma surorin da ke ciki su suke karantawa suke yin salloli to ya kamata kuwa a ce mutum ya san tarjima ɗin waɗannan ayoyi da yake karantawa da kuma tafsirin ayoyin da yake karantawa domin ya fi samun yin tuntuntuni a cikin waɗannan ayoyi saboda haka insha Allahu za mu ainihin karanta wannan sura suratul asr da kuma tarjamata da kuma tafsirinta wanda daga nan kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala sai mu ci gaba har mu kai ga suratun nas insha Allah tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Wannan sura abin da yake sananne a tsakanin malami suratul asr sura ce makkiya. Waɗansu suka yi tunanin cewa kuma madaniya ce, to amma dai abin da ke tattare da ainihin sura ɗin da kuma kasancewarta sura ce gajeriya da wasu abubuwa da ke nuna haka dai lalle za a iya tabbatuwa da cewa lalle makiya shine mafi karfi wato a makka aka saukar da ita abin da surar ta hada a cikinta na tablig wanda waɗansu masu tafsiri suke ganin cewa wani abu ne wanda yake aka tattaro shi aka rairayo shi ya zama na dukkan hadafin da alkur'ani ya zo da shi dukkan wasu koyarwa na fahimta alkur'ani yana tattare ne a cikin wannan sura duk da cewa gajeriyar sura ce to amma dai ubangiji wa ta'ala ya tattare da wata wani manhaji wani hanya wani tafarki cikakke na samun sa'ada ta ɗan adam baki ɗaya wannan sura ta fara ne da rantsuwa rantsuwa wacce take mai zurfi wacce take Allah su ya yi ta da zamani sannan a cikin ci gaba ubangiji su ta'ala sai ya bayanin yadda ɗan adam ya kasance ya taɓe a cikin rayuwarsa kuma dukkan wannan taɓewa tana tattare ne da dukkan ɗabi'a na hakikatan na rayuwar ɗan adam sai ubangiji wa ta'ala ya cire waɗansu waɗanda su ne kaɗai ba za su samu wannan taɓewa a rayuwa ba to wannan majmu'a waɗanda ba za su samu taɓewa a rayuwa ba sai ya sanya shi asali ne na haƙiƙa tushe ne na mai gaba ɗaya ga duk wanda yake son kada ya taɓe to sai ya bi wannan manhaji wannan tafarki wanda yake ɗauke da abubuwa guda hudu a cikinsa na farko al'iman na biyu al'amalu salih na uku attawasi bil na hudu attawasi bil sabr waɗannan su ne tushe guda hudu da ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗora su akan cewa su ne tushe na sa'ada ɗin ɗan adam baki ɗayanta waɗannan asali guda hudu su ne hakikatan wani al'amari na tushen aƙida da aiki na ɗan adam duk wanda yake so a ɗaiɗaikunsa ya sami tushe na aƙida da kuma tushe na aiki a aikace a ɗaiɗaikun mutane ko kuma a tarayyarsu su mutane a cikin wannan dai addini namu na musulunci to waɗannan abubuwa guda hudu su ne tushe wannan sura suratul asr ta tare da ke da falala an gawaito daga imam sadiq alaihi salam yana cewa man qara'a wal asr duk mutumin da ya karanta wannan sura suratul as a cikin nafilolinsa wato kenan ubangiji subhanahu ta'ala zai tashe shi ranar kiyama yana haske fuskarsa na haskakawa yana mai murmushi haƙoransa na fari masha Allah in dai har mutumin ya kasance yana karanta ta a cikin surolin a cikin sun nafira sannan kuma da ƙarshe imam yake cewa lalle mutum wanda ya lazumce ta ya kula aljanna zai shiga aljanna wannan bayani ya zo a cikin tafsirin majmu'al bayan mujalladi na goma abu ne a fili cewa wannan falala duk da ake bayani dangane da dan adam falala ce tana samun mutum ne idan ya yi aiki da waɗannan ayyuka guda hudu da aka ambata a kai wato a cikin rayuwarsa ya zama ya amfani da su ya sa su a matsayin cewa abubuwa da ke tafiyar da rayuwarsa a kansu ba wai kurin karanta ta shi ne abin da ake nufi ba. Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah yana rantsuwa da zamani wato lokaci haƙiƙa mutum yana cikin taɓewa. Illa suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da hakuri to ba ta cikin masu hasara. To masu saurare. saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin na gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin kwashin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. har da yau barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda kuma a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka kware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun yakin basasan ƙasar sudan wanda ya ci yake wa tun shekarar 2011 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. haka nan ma mun sake gageto babban bakon namu masanin siyasar kasa da kasa dr elharun muhammad wani daraktan cibiyar nazarin manufofin raya kasashe da sabbin nazarce-nazarce a kaduna birnin gwamnan nigeria yau da mu tashi ne kan tambayar to dokta ba sai na faɗa ba allah ya yi yawa da ƙungiyoyi a faɗin wannan duniyar musamman ma masu zaman kansu su ba su da rawar da su taka ne akan wannan yakin basasa na kasar sudan eh rawar da kawai za su iya yi shine wayar da kan jama'a a nuna cewa wannan yaki ba zai zama alheri ba fitina ne a kuma tsara ma mutane yadda za su iya tafiyar da al'amuran kansu da kansu illa iyaka amma duk inda aka ce ga majalisar ɗinkin duniya to ai an gama magana saboda haka kalubale yana kan majalisar ɗinkin duniya ne abinda waɗannan ƙasashe za su iya yi shine su shirya wannan tsari da na yi bayani sai kuma su fito su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen matsama manyan ƙasashen duniya amerika ingila faransa jamus rasha a matsa masu cewa a yi tsayin daka a ga majalisar ɗinkin duniya tana aiki a kan manufan da aka kafa ta to abinda kawai za a iya yi kenan amma in ba haka ba haka za a yi ci gaba da wannan rugu a kashe mutane to dokta akwai batu fa na fyaɗe akwai batu na kashe ɗalibai saboda ana zargin su cewa suna goma ɗaya gefen to dokta wannan ƙasa fa ƙasa ce fita musulmi ta cewa dai an raba ta biyu ga wannan gefen ai musulmi ne tsantsa wannan abubuwan ba sa ta maka da hankali dokta eh ai shi yasa ne faɗi shimfiɗa na ce ai wannan Lalacewar a kasashen musulmai ne ai ana yin ma abin da ya fi haka saboda ai musulman sun lalace ba sa bin abin da aka ci na addini koyarwan qur'ani hadisi da shauran magabata abun koyi ba a koyi da abubuwan da ya kamata a yi koyi da su don daidaita al'amura saboda haka dole a ta shiga cikin wannan rudin abun ma da ya fi haka za a iya yi to dokta za mu zo kan to waɗannan sassa guda biyu da suke yin yakin kaga dole akwai masu da musu gindi akwai masu ɗorewa sojojin ƙasar gindi akwai masu ɗorewa sojojin 'yan tawaye gindi don me suke ɗore masu gindi ne dokta ai dalilin shi ne a shimfiɗan farko na faɗi dalilai ba a san a ga musulunci ya yi tasiri na ɗaya na biyu ba a son kasashen da suke da arziki su amfana da wannan arziki balle nahiyar afirka balle duniya gaba daya da ka waɗannan su ne manyan dalilai da kowace ƙasa da take ganin ta isa za ta zo tana katsa landan tana samun mutane da take ba su goyon baya na horo na makamai na kuɗi don kada a yi zaman lafiya a wannan ƙasa wannan shine kawai dalilan da ya sa manyan ƙasashe suka shigo suna mara ma ko bangaren da suke so ganin an rusa ƙasar sudan da shauran nahiyar da da duk da cewa dai baka kira sunan kasashen da suke taimaka musu ba amma na san akwai kasashen larabawa ko wance musulmi masu taimakawa ɗaya gefen ko kuma wannan gefen wannan abu bai kara baka mamaki ba a ba mamaki ai dama siyasa haka ta gada haka siyasa ta gada musamman kuma irin wannan siyasan da ake yi saboda haka ba wani mamaki yawancin kasashen duniya suna nema su yi tasiri ne a bangarori daban-daban a duniya ya zama suna da magoya baya shi yasa kasashe ke irin wannan umajin suna ba da kuɗi suna ba da makamai suna ba da horo domin su raba kan ƙasan da suke so samu mabiya baya don su yi tasiri akan wannan ƙasar kuma tasirin yana da nasaba da ko dai ƙoƙarin tabbatar da addini ko kuma rusa shi ko kuma ƙoƙarin samun arzikin da ke shimfiɗa a wannan ƙasar. to dokta da yake ne kusan an san masu wannan taimako ana faɗa a ƙasar sudan me yasa ita masu duniya ba ta yunkura ta musu magana ba ko da ta bayan gida ne. To ai abin da muka ce kenan ai tun farko muka ce ai tun wajen kafa ita majalisar ɗinkin duniya manyan kafashe suka yi uwa suka yi makarbiya wajen kafa Ingila, Amerika, Faransa, Rasha shi yasa suke da kujerar dundundun a majalisar tsaro na majalisar ɗinkin duniya suke da karfin hawa kujerar naki idan suka ce a'a in duniya ta ce eh to a'a da rinjayar kan al'amuran da ake so a yake hukunci a kai saboda haka ita ma in tafiya ta tafiya idan kasashe suka daidaitu suka san abin da suke ita kanta majalisar ɗinkin duniya sai an zo an mata garan bawu ko kuma a kafa wata sabuwa. to dokta abin da ke faruwa a gaza ko in ce a palestine kamar ya ɗan ja hankalin mutanen duniya har ma suna zanga-zanga har ma ana ganin shugaban america biden ya samu ɗan nakasa haka wajen samun kuri'u a gefen da musulmi suke me yasa ba irin abubuwan game da ƙasar sudan ita ma sudan din da irin nata matsalolin amma ai matsalan gaza ya fi zama abin tausayi saboda kaga majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙudurori sama da guda kusan ɗari biyu daban daban daban daban akan zalunci da ake ma larabawan nan akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya shata iyakan garuruwan falasɗinawa akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya ce falasɗinawan da yaƙi ya kora suka bar ƙasan suna da haƙƙi da dama su dawo in suna so su dawo akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da yake cewa birnin kudus wato garin jerusalem na larabawan palestino ne akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya haramta yahudin isra'ila su zo suna gina gidaje a yankunan palestinawa ita kuma kungiyar hamas ai jam'iyyar siyasa ce wanda ta bi ka'idojin doka wajen kafata suka nemi rijista aka kafa ta a matsayin jam'iyyar siyasa suka tsaye da 'yan takara suka ci zaɓe suka kafa gwamnati ko shekara ba a yi ba turawa suka yi kutun kutun suka rusa wannan gwamnatin saboda haka zaluncin da ake wa falastinawa ya fi tsanani ya fi fitowa a fili ga idan duniya saboda an yi kace-kace da dokokin majalisar ɗinkin duniya akan tabbatar da adalcin ma falastinawa saboda haka dole hankalin duniya ya raja a kan falasɗinawa tunda zancen da ake ba su da ƙasan kansu haraba suke kuma ga maganganun da shi jagoran ƙasan isra'ila firaministan ƙasan netanyahu yake faɗa ya ce sai sun ga bayan hamas sun ce ba su ma yadda a ce ga wurin da za a ce na falasɗina ba a kan ya tafi saboda haka ya ɗaura ɗammarar sai ya ga bayan larabawan falasɗinu ita ko sudan ba a fito an mata irin wannan abun ba. To, Dokta, to da suke yakin basasa a tsakaninsu, wato sojojin ƙasa da kuma ƙungiyar RCF, kullum cewa suke so wallahi ba su yi wannan abubuwan ba. dokta ya za a magance wannan matsala ne ta sudan to ai magancewa shine ya zama majalisar ɗinkin duniya da jagoranci wajen sulhu ƙungiyar ƙasashen larabawa arab league ita ma ta fito da nata tsarin ƙungiyar ƙasashen musulmai oic ta fito da nata tsarin ƙungiyar haɗa kan afirka african union su ma su fito da nasu tsare tsare sai waɗannan ƙungiyoyin sun fito to tasirin za su iya fitowa ne su tasiri idan ya zama na shauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da wasu ƙasashe masu ƙoƙarin ganin an adalci sun yi ƙoƙarin haɗa kan jama'a na sudan ɗin da duniya gaba ɗaya masu jin samun yanci na nahiyar afirka masu ƙoƙarin tabbatar da musulunci a duniya da masu kokarin tabbatar da adalci a duniya sai an samu an haɗu gaba ɗaya an samu murya ɗaya sannan a iya tasiri akan waɗancan manyan ƙasashen a kirsasa su a ga majalisar ɗinkin duniya ta yi abin da ya kamata wannan shine mafita amma in ba haka aka yi ba to haka za a yi ta dawara wuri ɗaya idan aka gama da sudan dama somaliya ba ta yau kusan shekara arba'in to in aka ƙara tarwatsa sudan za a ci gaba ne da tarwatsawa kamar yadda na ce akwai ƙasashe da aka yi lissafi ana so a tarwatsa su najeriya tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe, saboda dimbin arzikin da take da shi shi yasa ake zuwa da makirci ɗaya bayan ɗaya an zo ana boko haram sama da shekara ashirin bayan boko haram yau kuma ana taɗin yan bindiga ne masifu ɗaya bayan ɗaya yanzu ana magana an zo da yunwa ne da talauci da halin wayo allah ƙasar najeriya abin da ya yi najeriya shi ya su Nijar shi ya chad shi ya burkina faso shi ya mali gangara har ka je tekun maliya to dokta wannan taron sulhu fa an yi shi ba waje ɗaya ba kuma waje biyu ba me sakamakon wannan taron sulhu ne da ake yi to ai ba wani sakamako ba gashi ana yakin ba an daina yaki ga adadin da aka faɗa na mutanen da ake aka kashe kuma ba daina kisan ba yaki na gudana saboda haka taron ma bai amfani ba za ka iya cewa ai waccan maganar da muka gama ita ce mafita ita ce kawai abin yi to yanzu dokta ka kawo sunayen kasashen laraba ka kawo wato batun kungiyar musulmi ga kuma kungiyar tarayyar afirka me suka da niyan yi ne bayan abin da suka yi da a ai tun da kungiyoyi ne za su iya tasiri wajen warware rikicin ba ma na sudan ba rikicin da ya ka tutu a nahiyar afirka za su iya yin wani abu satin da ya wuce ba an yi taron haɗa kan nahiyar kungiyar tarayyar afirka ba a addis ababa saboda haka suna da tasiri matuka kwarai kuwa a dokta ai babu wanda yake musun tasirinsu amma zuwa yanzu me suka yi akan wannan matsala ta sudan shi muke so mu sani da sun yake ayi tarurruka da yawa ba ma wannan ba a wannan taron me suka faɗa game da rikicin sudan ai ana ɗaukan matakai ai shi ne tun farko mun ba da ansa cewa ai matsalar da ake da shi munafunci da ke tattare a cikin majalisar ɗinkin duniya manyan ƙasashen turawa su suke kutun gwila wajen amfani da majalisar ɗinkin duniya kada ta aiwatar da dalilin da ya sa aka kabata wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a duniya saboda haka dole sai an haɗa ƙarfi da karfi wajen ganin majalisar ɗinkin duniya ta tsayu akan manufanta to masarar ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe hasabe rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yammakon babban bakon namu masanin siyasar ƙasa da ƙasa dr Alhari muhammad wani daraktan cibiyar nazarin manufofin raya ƙasashe da kuma sabbin nazarce-nazarce a kaduna birnin gwamnan najeriya da ni awal kuma da na shirya yake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura kuma su shirin da ƙarshe shirin nan namu koyi harshen farasanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farsanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 143 idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin iran na makamashin nukiliya wanda iran ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suka rattaba hannu a cikin yarjejeniyar nan ta mpt wadda aka rattaba hannu a kanta domin hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya za a ji mu dauke da tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wannan batu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka چرا؟ saboda me? Iran. Ƙasar Iran. Esrar. Dagewa. Estefade az. Yin amfani daga. Energy. Yanaji. Haste'i. Na makamashin nukiliya. Tolid. Samarwa. Barg. Wutar lantarki. Zarurat. لرورا نفت گرباتچن می گاز اسکر گاز شما دارید کو کندا شما استفاده می کنید کو کوی امفانی شما می توانید استفاده کنید کو زاکو این خودت دکنکا تو میدانی کی کسنی تمام شدنی می و در ضمن تتری منابع ارزکین قرقشن قسا سوختی مکامشی آن موجب می شود حکن زی وجب تا آلودگی گرباتر یعنی هوا اسکا محیط زیست محل رایوه درست است هکنی اما سیده مشکل مسئله همه جا کوینا آن وجود دارد شی یه ساموه کاهش raguwa. On kumak konad. Shi zai taimaka. Man nemi donam. Ni ban sani ba. Hudud. Kimanin. Hasht. Takwas. Da. Goma. Darsad. A cikin ɗari. On kohesh midahad. Shi yana rage. کشورها کساشی آن لازم است شی دولنی فناوری فساحه مورد وری موارد وراری ما استفاده می کنیم مو منعین امپانی مثلا مثالی در چه مواردی؟ اوادنه وراری پزشکی لیکتنچی داروسازی ما ماگونگونا کشاورزی نوما آموزش کویروه تحقیقات بینچکی آن می تواند زی ایا نقش taka rawa muhim mai muhimmanci zindagi rayuwa doshte boshad ya kasance yana da. madala an ji waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen فارسنچی چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. اما شما نفت و گاز دارید. می توانید از آنها استفاده کنید. محمد جان، خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است. در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. درست است. اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد. خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. نه نمیدانم. استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می کنیم. مثلا در چه مواردی؟ در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، آموزش و تحقیقات علمی پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tarjamar ta a cikin harshen Hausa. چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ me ایران sanya Iran و dagewa kan yin amfani da و nukiliya wajen samar da wutar امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. a yau yin amfani da makamashin وتا چه اما شما نفت و گاز دارید می توانید از آنها استفاده کنید اما kuna د می da kuma اسکر محمد جان خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. محمد کیکن که کسانی دی کیو چوا ارزکین قرقشن قسا نمای da gas masu ƙarewa ne tattare da yin amfani da arzikin ƙarƙashin ƙasa na makamashi hakan yana jaza iska ya gurɓace da kuma mahallin rayuwa درست است اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد هکنی اما مشکل گربچه ور کو اینا اکویتا تو madalla an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana da abokinsa ramin dangane da matakan da kasar iran ta ɗauka na ci gaba da yin wato amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula wanda hakan ko shakka babu kamar yadda ramin ya shaida wa abokinsa muhammad yin amfani da fasahar nukiliya a sassa daban-daban na ilimi hakan na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma ƙasashe wajen samun ci gaba maimakon dogaro da wasu abubuwa da suke amfani da su na arzikin ƙarƙashin ƙasa kamar yadda muhammad ya tambayi abokinsa ramin dangane da yarjejeniyar nan ta npt da iran ta shiga abokinsa ya tabbatar masa da cewa har inda yau take iran bata gushe a cikin wannan yarjejeniya ba ta jama'a masu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su daga farko a zuwa ƙarshe da abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin na gaba. da wannan zamu karkare sai dan Allah kuma shan an da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya